Gwamnatin Shugaba Mohammed Bazoum ta saka Usman Idi Ango a gaba don kama shi saboda ya bar jam'iyyar PNDS tarayya. Usman Idi Ango da yi ɗan asalin Malbaze ne da ke jihar Tawa kuma yana ɗaya daga cikin matasan 'yan siyasa da suka tsaya takarar neman shugabancin ƙasa a zaben da ya gabata. Ya dai fice daga jam'iyyar tarayya ne bayan ya yi zargin cewa ana nuna masa wariya a cikin jam'iyyar inda ya kafa tasa jam'iyyar mai suna ADR Mahita kamar yadda shafin Nijar Zinariya TV ta wallafa inda kuma ita ce ta kawo wannan rahoton sai dai ba ta bayyana inda ta samo wannan rahoto ko kuma wata hujja da take tabbatar da wannan zargi ba amma dai ta bayyana wannan labari a shafin ta na sada zumuntar facebook a nan muke addu'ar ubangiji allah ya haɗa kawunan mu sannan ya ba mu shugabanni na gari ya kuma ba zaunar da ƙasashenmu lafiya ya kuma inganta tattalin arzikinmu amin summa amin idan wannan shine karanku na farko muna roƙo da ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa idan kuma an daɗe da yi mana subscribe muna roƙo da ku danna like